من الشيطان الرجيم من همزه ونبخه ونبثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يومنا نوى قوتا منا ترى قوتا safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da biyar hijira ta manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi daga garin Makka zuwa Madina ci gaba da karatu cikin littafin rijalun wa nisa'un haular rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta'alif na fadilatu daktur sa'ad bin yusuf abu hazis rahmatullahi alai bisa ga iko na Allah tare da yadda za mu ci gaba da karatu idan zan tuna daidai yau za mu tashi kan darasi na tara kenan haka ne muna kuma kan shakhsiyya ta biyu ta Umar bin al radiyallahu anhu sati da ya gabata mun ba da takaitaccen tarihin Umar bin al radiyallahu an da fada'iluhu falalasa da aka samu cikin hadisai na manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi sai kuma min aqwalis sahabati fihi maganganun sahabbai ridwanullahi alaihim akan wannan bawan Allah sai kuma nuzulul qur'an bi muwafaqatihi saukan da qur'ani yake yake kuma dacewa da maganar da Umar bin Khattab radiyallahu anhu yake yi karkashin wannan saukan qur'ani da dacewa da maganar da yake akwai kissa da na kawo wacce annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yake siffata Umar bin al-Khattab da Nuhu alaihi salam rabbi la tadhar ala al min al-kafirina dayyara yake kuma siffata ainihin Abubakar Siddiq radiyallahu anhu da Isa alaihi salam da yake cewa in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim baki na sai ce ga rahim satin da ya gabata sadaka azizul hakim ne cikin suratul ma'ida aya ta 118 Allah ya ba mu ikon gyarawa yau za mu tashi akan ta'abbuduhu wa khawfuhu min Allah ta'ala ibada da kuma tsoron Allah na wannan bawan Allah radiyallahu anhu yadda yake da ainihin ta'abbud yin ibada zuwa ga Allah mu sani cewa daman ibadan nan fa don ita Allah ya halice mu a duniya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun na biyu wa khawfuhu da kuma tsoron Allah da yake da shi a cikin zuciyarsa mun ga yadda annabin Allah ko kuma Qur'ani ya sifata iyalan Zakariya da cewa yad'una na raghaban wa rahaba rahaba shine jin tsoron Allah kana radiyallahu anhu fi wajihi khattan aswadan min albuka ya kasance Allah ya kara masa yadda fi wajihi akan fiskar sannan akwai khattan layuka guda biyu aswadan bakake dalilin me min albuka buka saboda kuka da yake layukan guda biyu haka suke ɗaya daga gindin idansa na dama ɗaya daga gindin idansa na hagu suka gangaro haka har zuwa kayin bakinsa nan yayi bakikirin layi ne nan yayi bakikirin layi ne dalilin layin shine hawaye na yawan gangarowa a wurin sai zama baki yana ambaton Allah yana karatun Qur'ani yana kuka ana karanta Qur'ani yana ji yana kuka saboda yau da gobe hawaye na zuba yau da gobe hawaye na gangarowa sai mai da wannan wurin akan sa baki kirin wannan layi kake gani ga bakin layi anan ga bakin layi anan dalilin bakin shine kuka da yake yi duk bayin Allah masu imani ambaton Allah karanta Qur'anin Allah yana sa su yi kuka mu duba yadda annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi da kansa yake ga hadisi cikin aljami as-sahih na Imam al-Bukhari rahimahullah wanda yake cewa Ibn Mas'ud radiyallahu an ikra alayya al-Qur'an yace karanta min Qur'ani yace fa kaifa aqra'u alayka wa alayka unzil ta yaya za a yi na karanta ma Qur'ani bayan kai Allah ya saukarwa annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yace uridu an asma'a min ghairi ina so in ji Qur'ani a bakin wani ne ba ni ba ibn mas'ud radiyallahu anhu yace fa atul qira'ata hatta wasaltu ila qawlihi ta'ala fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala i shahida yana ɗaga ido sai ga idon manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi na zubar da hawaye yana cewa hasbuka ya bana mas'udin a kenan wanda ya kuka an karanta qur'ani yayi koyi da sunna ce ta manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi kuma qur'anin Allah ya siffata mu da cewa bayin Allah na kware haka suke yi wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira wa qur'anan faraqnahu litakrahu ala nasi ala mukthin wa nazzalnahu tanzila qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladhina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhruna lil adqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhruna lil adqani yabkuna yabkuna yabkuna wa yaziduhum khushu'a a shikenan Allah ya sifata bayansa na kwarai a Qur'ani da cewa suna zubar da hawaye a lokacin da ake ambaton Allah don haka shi na Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu bakin layi a idonsa na dama ga kuma bakin layi a kan idonsa na hagu dalilin me saboda gangaren da hawa yake a wannan wuri wanda a yau zukatanmu sun bushe mutum zai iya yin shekara goma shekara ashirin ba a taba karanta qur'ani ya ji zuciyarsa ta girgiza ba ba a karanta qur'ani ya ji idansa ya zubar da hawaye ba abun tsoro ne kada mu zama jama'ar da Allah ya ce alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al wala ya kunu yakunu kalladina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun wajibi ne ambaton Allah ya sa zuciyar mu ta girgiza karatu na farko da muka yi wannan masallacin shi yasa muka karanta kissar sahabbai da aka musu wa'azi suka ce wajilat min halqulub wa zarafat min haluyun faqul faqulna ya rasulullah كأنها موئذة مودئ فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل نعم wa kana yuhibbu salata fi jawfil layli ya kasance kuma yana son sallah a tsakiyar dare yana sha'awan a tsakiyar dare ya tashi ya ta bauta wa Allah anan ma Allah yana sifata bayinsa na kwarai ko ya sifata annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yawan ibada a cikin dare wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyaba asaka rabbuka makaman mahmuda ko kuma qumil layla illa qalila ko kuma inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak so da ka yuhibbu salata fi jawfil layl iya da kwadayin sallah a tsakiyar dare wa kana yaqul ya kasance yana cewa law mata ina tsoron karkashin shugabanci na ina tsoro ban san wace amsa zan ba wa Allah ba law mata da za a samu dan akuya ya mutu bi furat a can gefen kogin furat wani kogi ne a kasar kufa ina garin madina ina tsoron a ce karkashin mulki na ga wani dan akuya a bakin kogi a can kasar kufa ya mutu yace ce lakashitu wallahi ina jin tsoron ayyu hasiballahu bihi umara kada Allah ya wa umar hisabi akan wannan a kiran gobe kiyama a ce karkashin jagorancin ka Umar rana kaza wata kaza daidai lokaci kaza ba a garin Madina da kake ba a garin Kufa bakin kogi akwai dan akuya da ya mutu saboda yunwa ko kishirwa ta kashe shi me zaka ce ba fa a cikin garin da yake rayuwa na Madina ba ba kuma a cikin ma jazira na Arab kusa kusa ba a'a can garin Kufa a ce ga wani dan akuya ya mutu a garin Kufa yace wallahi ina tsoron kar Allah mun hisabi akan wannan me dalili saboda ina jagorancin musulmai wato su saboda adalcin jagorancin su ba fa dan adam ne ke damuwa wai da suke damuwa da wahalarsa ba a dabba ma suna damuwa da wahalarsa. mu duba daga cikin jikokin jikokinsa akwai Umar bin Abdul Aziz wanda shine khalifa na goma sha biyu in ka dauko daga Banu Umayya khalifa na takwas wannan baban Allah ya waye gari yana khalifanci dabbobin da ke jeji ana kai musu bajad na abincinsu saboda adalcin san ana irga shugabanni adalin an ce Abubakar na ɗaya umar na biyu Uthman na uku aliyu na hudu sai a tsallake sauran gaba sai a ce sai umar bin abdul aziz al khalifatul khamis ya waye gari wani balarabin kawai yana kiwon akuya wata rana a cikin jeji kawai sai ya ga kura ta tafi akuyarsa ta yi jeji da ita sai ya ce babbar magana wani abu ya faru sai bar dabbobin sai ya kamo hanya sai ya shigo cikin gari sai ya ce me aku sai aka ce ai a yau Allah ya dauki rayuwar Umar bin Abdul Aziz jagoran musulmai sai ya ce na ga alama aka ce me ka gani ya ce na ga ainihin kura ta saci akuya kuma iya dare karkashin mulkinsa ban taba ganin kura ta saci akuyar wani dan adam a duniya ba saboda ita ma a jeji ana kai mata hakkinta yace jikinsa ya bashi kurar da ke jeji ana kai mata hakkinta yace ai sa ya gani tunda aka dauki a ta sa akwai wani abu watakila kurar ba ba ta hakkinta bane ta yi wannan zaluncin ya wayi gari zai bar duniya ƴaƴansa ƴan ƙanana ne ƴan kanana haka ba su wuce zai bar duniya aka ce yanzu zaka bar duniya ba ka bar abin da za su gada ba wani gida da za su gada ba wani kayan alatu ba wani dukiya ina ma za ka amince a ɗan ku ta dukiya a baitul mal ajiye maka in ka mutu sai mu raba musu gado tunda nan ka mutu ba wani gadon da ka bar musu sai ya ce a kira yara aka kira su duka yan kanana ne maza ba su wuce shekara irin takwas tara goma zuwa sha biyu ba suka shigo ƴaƴa wajen guda goma sha suka zo sai suka zauna sai ya ce to ga abin da aka gaya mini a kanku to amma na na san a cikin ku kowane mutum ɗaya zai samu kansa ɗaya daga cikin mutane biyu ne in ma ya zama mutumin banza in ma ya zama mutumin kirki yace in ya zama mutumin kirki fallahu ya tawalla salihin duk salihi a duniya Allah yana jibintan al'amarin sa don haka bai da bukatan dukiyar da zan bar masa salihi bawan Allah Allah zai jibince shi bai da bukata ta in kuma mutumin banza ɗayan ku ya zama to ba zan bar mutumin banza dukiya ta sabi Allah ba ku tashi ku abun abun in kai salihi ne to Allah na nan in mutumin banza ne ba na ma alfari na bar mutumin banza dukiya ta amma salihi in ka bar bawan Allah yaro wallahi bai bukatan dukiyarka don ka bashi tarbiyyar da addini ke bukata ka je da dukiyarka gaba ɗaya ma abun ne ka shi tarbiyyar yake bukata amma na in ba tarbiyya ka bar masa biliyan ɗari a wata ɗaya duk zai rusa su kuma ai ta kai ma kamishin zunubi cikin ka don kai kamar irin wannan lalatacciyar tarbiyya da za ka yake cewa ina tsoron kada dan akuya ya mutu a bakin kogi na kufa Allah ya tada ni gobe ya ya mun hisabi a kayi وعن عبد الله بن آمر قال رأيت عمر أخذ تبنة من الأرض فقال ليتني كنت هذه التبنة ليتني لم أخلق ليت أمي لم تلدني ليتني لم أكن شيئا laitani kuntu nasiyan mansiya abdullahi ibn amir yace naga umar radiyallahu anhu akhadha tibnatan min al-ardi tibna shine abin da yake yashe shi kan kasa amma na hakikanin tubuna shine kaman kankana ka samu kankana ta dan lalace a yashi akan kasa ko a barba ko wani abu shi cewa tubuna wanda 'ya'yan itace ne babu bukatan su an tsame su a cikin masu kyau sai aka watsar da su idan mai lemo ya kawo lemo yana dauke mara kyawu ya yar gefe sunan wannan tibuna in kankana ne za a dauki mai muni a yar idan abarba ne za a dauki mai muni a yar haka ayaba to shi cewa tibuna sai dauki lalataccen abu akan kasa na kankana ko na lemo fakala sai ya ce laita ne kuntu hadhihi tibuna ina ma da na karance wannan matacciyar kankana ɗin ina ma da Umar ne wannan mataccen lemon da kowa baya bukata ma aka yarda shi ba ruwan kowa da shi Ya ce laita ne lam ukhlaq wallahi ina ma da ma ba ahlicin ba mun sauki a duniya ga baki daya laita ummi lam talidni yace ina ma da za a ci a duniya mamata bata haife ni ba laitani lam akun shay'an yace ina ma da ba a ce ni kowa bane a duniya ina ma da ba a ce ni amirul mu'minin bane ina ma da ba a ce ni wani bane a banni kawai a gaya na kawai umaru laitani kuntu nasiyan mansiya ina ma da na kasance wani abu mantacce abun mantawa da shi baki daya wanda ke da garantin certificate din aljanna bakin da ya gaya masa bai ƙarya a duniya manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi الذي قال الله fi حقه وما ينطق عن الهوى hawa in الا illa wahayyuha duk da wannan garantin aljanna tare da shi iya zargin kansa ina ma da shi ba wani bane ina ma da shi ba wani bane a cikin mu ta wannan tunani dan adam kawai zai mallaki mashin ne ko mota ne ko dan gida ya gina sai yana ga kawai duniya ina ai da da basu zo ba da an ci da raban su wallahi wannan duniyar a ce ba mu zo ba an gama da mu to da kake ga an gama da kai yanzu a duniyar me abun dadi rayuwar fayyanta kawai muke duk albarkar ta Allah ya cire ta yanzu haka ake rayuwa in ma kana son musulunci bakin ciki kawai ya ishe ka rediyo ma baka bukata kunna shi a duniya ba abun da zai dan faranta ma rai ɗaya ne ko zai a ce maka a gari kaza an yanke hukunci akan kaza musulmai talaka sun fito sun yi bore wai shine abun farin cikin kawai an yi bore akan wannan abu in kana da abun da zai faranta ma rai wannan ne amma na kwata kwata sai ka rasa wai menene mai daɗi in ka kunda rediyo bala'i in ka kama tasha ta ainihin satellite bala'i in ka koma tashoshin larabawan tarbiyya ta lalace bala'i in ka kama rediyon kasar bala'i ka rasa wai menene mai daɗi har wani lokaci in ka je labarin sai kuma ce dama baka ji shi ba a duniya amma duk da wannan waye taba tunanin ma dama ba a halicce shi ba amma sahabban da ke da garanti suna zargin kansu suna ga su din ba su bane amma na mu mun gamsar da kanmu cewa mu din mu ne fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa qala aslam aslam rahmatullahi alai yace asalin aslam bawa ne karkashin umar bin al-khattab bawan sa ne yace kana umaru yasumu dahara umar bin al radiyallahu anhu ya kasance yana yin azumi addahar yana ɗaukan ma'anan shekara a wurin amma ma'anan hadisin bai hutuwa sai mun kara da na kasa tukunna mu yi cikakken bayani da malamai ke akai قال ابن عمر رضي الله عنه سرد عمر الصيام قبل أن يموت بآمين illa yawmal adha wa yawmal fitr aw fi safar ibn umar Allah ya kara masa yadda yace umar bin khattab yayi tazarcen azumi shine sarada kabla an yamut gabanin ya mutu bi amaini tsawon shekara biyu kullum azumi yake bai cin abinci illa yawmal adha sai dai ranar sallah talayya wa yawmal fitr da kuma ranar sallar azumi aw fi safar ko a halin tafiya saboda a halin tafiya bai halta mutum ya azumi ba malamai suka ɗauki waɗannan manganu guda biyu suka ɗauke su akan mizanin wasu hadisai na cewa manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya karantar da mu azumi na sunna yawmul khamis saboda me yace tu'radul amali yawmal khamis wa ana uhibbu an yu'rada amali wa ana sa'im hadisi ya zo cikin sunan na Imam Tirmidhi rahimahullah zo cikin littafin sai Husnan Tirmidhi na Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah suka dauki irin hadisin yawmul ithnain yana cewa yawma wulidtu wa yawma bu'ithu wa yawma unzila alayya hadisi na Imam Muslim rahimahullah ga hadithin afdalus siyam sawmu zat alaihi salam yasumu yauman wa yuftir imam bukhari da muslim rahmatullahi alaihi ma sun yi ittifaki a kayansa suka ce to wannan azumi kuma ina ya samu asali bil haqiqa mun tambaya akan wannan yin azumi da aka ce Aisha radiyallahu anha na azumi kaza wajen karatu na uku na hudu sai je sai mun zo kan shakhsiya ta Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu wannan maganar nake nufi waɗannan akwal da aka kawo babu kokonto sun inganta daga Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu don iya daga cikin advantage fa'ida da karanta wannan littafi na rijal wa nisa haular rasul a cikin takaddun tarihi nan kusa zai wahala a ga littafin da aka yi ta khariji aka yi ta hakikin ingancin maganarsa a tarihi irin wannan in ka irin rijal haular rasul na Khalid bin Muhammad bin Khalid rahmatullahi alai akwai ingantattun abubuwa amma na akwai hadisai da'ifai akwai maudu'ai kala kala kace kace a cikinsa wanda irin waɗannan a cikin wannan takardu shi yasa bukatuwa na rubuta wannan littafi na rijal wa nisa haular rasul yana kaiwa makura wajen aiki da hadisi da takhariji da tahqiqi na ingancinsa waɗannan akwal malaman tarihi sun tabbata da cewa sun tabbatar cewa sun tabbata akan Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu yayi wannan azumi to sai aka samu ba shi ɗaya wannan azumi a cikin sahabbai ba akwai sahabbai da suka yi irin wannan azumi mutum ya yi shekara guda in ba larurin tafiya ko jinya ko ran sallah bai cin abinci da aka tara tarihi ibn al-qayyim al-jawzi rahimahullah da irin su imamu zahabi rahimahullah cikin siyaru alamin nubala yana nakalo waɗannan manganu ya ce abin da yasa sahabbai ke yin wannan jikinsu ya saba da yaƙi an fita yau an yi tafiyar wata uku an zabga yaki an dawo an yi tafiyar wata ɗaya an zabga yaki an dawo kullun cikin aiki ake sai Allah ya kawo su ƙarshen rayuwarsu yakin kusan an kammala cin ko ina ake bukata a lokacin a ci an dawo gida an zauna to jikin da ya saba da aiki in bai samu aikin ba bai da kwanciyar hankali ko yanzu ka samu wanda kullun tura amalanke yake in kamar gata in kai wasa sai ga baya bukatan gatan da kake masa shi dai yana ga ya fice tura amalan ya dan shara na yake bukata ko da ku kamar gatan ba zai iya daukan gatan da kamar kai tsaye ba sai ya dan sa kansa cikin wahala to sahabbai sun saba da irin wannan ayyuka na jihadi jikinsu ya saba da aka waye gari jihadi yayi karanci saboda an ci duk garuruwan da ake bukata a ce sai zama jikin yana bukatan wata ibada da za ta rika lankwasa sha'awan jikin da aka saba da ita tunda da ana a jihadi sai suka ta yin kokarin azumi sai ga mutum yayi azumin kwana 30 bai ci abinci ba kwana 60 bai ci abinci ba me dalili saboda tarbiyyar da jikinsa ya samu na jihadi bai so ya rasa ta tun da yanzu ba za a je jihadin ba bari ya rika yin azumi saboda azumi ya tabbatar da wannan tarbiyyar da ke jikinsa to sai aka samu suke ta yin irin wannan azumi tare da cewa babu kokonto afdalus siyam shine sawmu dawud alaihi salam ya sumu yawman wa yuftir yawman sumu yawman wa yuftir yawman wannan shine afdal siyam to haka an samu wasu habbai sun yi wasu malamai suna cewa eh tana iya wanda kaga yi ba mamaki wancan hadisi bai riske shi ba yana iya yiwa a yau sai Allah ya baka ikon ganin hadisin da sahabi bai gan shi ba radiyallahu anhu ba wai don darajar ka tafi ta sahabin ba sai dai don Allah jarbe ka da hadisin shin za ka yi aiki da shi ko ba za ka yi aiki da shi ba Allah yana iya baka wannan a cikin sahabbai wanda ya fi kowa hadisi shine Abu Huraira Abdurrahman bin Sakhar radiyallahu an amma duk hadisansa ba su kai dubu shida ba dubu biyar da yan kai ne amma na Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ya zo bai ma shiga cikin asba'ut tabi'in ba a cikin kirjinsa ya haddace hadisi miliyan ɗaya Imam al-Bukhari rahimahullah da ya gama yawan hadisi ya gama haddan hadisi sai zai ce to mun tara hadisai sai ya ba mu dauki ko da'ifi ɗaya ba bari mu haddace da'ifin hadisi dan manufar mu kare kanmu daga sharrin da'ifi zama da ya haddace hadisi da'ifai dubu ɗari biyu ba ko aiki za da su ba kawai a san su dan a iya yi wa aiki addini aiki da su in ma ka zo da shi mu ce mun san su da'ifai ne sai haddace dubu ɗari biyu amma sahabbai suna barin duniya wani hadisin sa mai kaiwa makura dubu biyar da yan kai wani dubu biyu wani dubu uku wasu ba su hadisan su bai wuce talatin da yan kai umar bin al-khattab radiyallahu anhu hadisi talatin da yan kai yake da shi to wannan ganin daman Allah ne kana iya riskan nassi da Allah bai nuna sahabi shi ba ba dan ka bi shi ba sai da dan Allah ya jarrabe ka Allah ya ba mu iko cin jarraba da zai mana wa kana umaru yusalli min al-layli ma sha Allah Umar bin al-Khattab ya kasance yana sallah a dare gwargwadon abin da Allah ya hukunta ya sallata mutum ne mai ibadar dare hatta idan kana bi al layl har idan karshen dare ya zo 1 over 3 na karshen dare thuluthul layl al-akhir kenan Ai aikada ahlahu sai ta da iyalansa a bacci wa kala sai rika cewa as-sala as-sala as-sala yana maimaita wannan kalma wa yatlu yana karanta magana da Allah ke cewa wa amur ka bis salati wastabir alaiha yana cewa sallah sallah sallah sai rika karanta ayar Allah ya ce wa ka umurci ahalaka iyalanka bis salati da yin sallah wastabir alaiha ka toge akan wannan din don haka shi ma yana me yana ikiti basin waccar aya yana umartan iyalansa da yin wannan sallah din sai ta da iyalan su bauta wa Allah karkashin ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara ya dace in ka dashi qiyamul layli in za ka yi awa biyu alal kalle ka tada iyalinka ta yi ko minti talatin mana hadisi abu khari ya tabbatar da ingancin haka in ma miji ya tada mata ki kitashi ya dan fa mata ruwa in ta tashe shi ya kitashi ta yi me ta fa masa ruwa kar kuma ya dauka wai shi wani ne ba a jika shi ki masa jagwa shari'a ta baki ikon yi dan wani lokaci haka ne sai ya ga namiji wai shi ya iya barazana zai masa sa doka amma in ya kuskure ta ba ta gyara ba in ne taimaka wajibi gyara ba ni sake islamiyan ba har yanzu har kin har zaki wa'azi kin shiga islamiyan zaki fara wa'azi wai sai ya fara kai tin kaho ba ni na sake ba to kai ka sa ta cuta ko yo ta gyara maka kai alfahari a gidanka ana gyara ma kuskure mana ka gode wa Allah mana المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض don haka muminai maza da mata duka suna wa'azi don haka wannan ba daidai ne in ka gyara mata kuskure in ta gyara ka ce ka gode ka ɗauka ka kai aiki da shi shine rabauta in ka tashi kiyamu lail tashi ya ka su yi maza a musu wannan tarbiyya wallahi jama'a abin da ya kware mu daman a kasar Hausa mafiya yawa a shekarun nan lalacewa tarbiyya ne wani tun da yake a duniya babansa bai taɓa sa da shi kiyamu lail ba a duniya ba a taɓa sa da shi ba a masa tarbiyya ba kawai bacci yake ya more ba abun da ya hada shi da mahaifin sai dai a nemo masara da kuka a dama a bashi ya ci in ka ga uban ya kira shi ɗayan abu biyu ne ko za a aike shi ko ya yi laifi za a dake shi tsakanin sa da ɗansa kenan so da aka mu rika sa mu a jiki mu a jiki ibada mai muhimmanci in za mu yi mu umurce su su yi shine ai ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara kare iyalai daga wuta ba ko za su zo filin kiyama bane za a wuta da su ka je ka kwato su in wannan kake tani kana yaudaran kanka in dai shi shidadin suka rike mutum waye sai je wajen ku an kuma a duniya ne amma na alakira ba ruwanka da su yau mai firin mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi ba ruwanka da su ranar fala an saba bainahum yawma idhin fala yatasaalun dangantaka mata yanke ba ruwan wannan wai uba ne wannan ɗa a kowa ta kansa yake za mu tsaya filin hisabi shekara dubu hamsin Allah bai kula mu ba kowa kan babbai babbai ya zai tsaya kwaya ɗaya dogara a kayanta wa yake maganan iyali a lokacin wannan iyali duk a duniya ne wannan cikin suratul taha aya ta 132 wa an ummi salma ta wannan hadisi an karbo daga ummu salma radiyallahu anha tace anna abdurrahman bin auf dakhala alaiha lalle abdurrahman bin auf Allah ya kara masa yadda ya shigo kayinta bayan wafatin manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi faqala ya umma yace ya mama saboda me dalili saboda iyalan manzon Allah tsira da amincin Allah sabata gare shi iyayenmu ne gabaki ɗayanmu saboda shi yasa ke ce musu umma hatul mu'minin su iyaye ne na mu'mine bai halatta bayan rasuwarsa ka auri matarsa in da ya bar duniya shi ke shikenan tsakaninka da su kowace matarsa uwa ce gare ka so haka sahabbai na kiran su da ladabin respect na iyaye sai ya ce kadi khiftu ayyuhlika ne mali ina tsoron kada dukiya ta halakar da ni saboda mutum ne mai dukiya ana akthar quraish malan a cikin qurayshawa gaba ɗaya nafi kowa yawan dukiya qalat sai ce ya bunayya fa anfiq ya kai dana ka ce da dukiyar ka fi sabilillah fa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul tace naji manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yana cewa inna min ashabi lalle a cikin sahabbaina akwai wanda man la yarani ba'da an ufariqahu ba zai ma ganni ba bayan mun rabu da shi a duniya a lahira ba za mu shi ba ga baki daya wannan as-sahabi ba iya nufin sahabbai masu imani da suka bi shi bane duk malaman hadisi sun tabbatar da suhuba ne lughatan ma'anan suhuba fil lugha shine tabi'un wa matbu'un a cikin jama'a da nake rayuwa da su a yanzu akwai wanda in mun bar duniya ba za mu sake haduwa da su ba har abada me dalili saboda ba su bi Allah ba ga irin su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul mun san su a babin aluga shi sahabi ne amma na istilahan ba sahabi ba ne ga irin su kirkiratu wanda ga hadisi a bukhari ya mutu wajen yaki ana ma yaki ne annabin Allah yana zaga sahabbai yana zaga sai a ce wani fulanin shahidun fulanin shahidun wani ya yi shahada wani ya yi shahada sai aka zo kansa aka ce fulanin shahidun ce kalla ra'aitu wofin nari aka ce ya yi shahada yace ana ganshi a wuta hankalin jama'a ya tashi gashi da shi muka zo yaki kuma ya mutu a wurin kuma ce na wuta da aka duba sai aka gaya wani kunzugu da bargo ashe na ganima ne ya kashe wani kafiri sai dauki bargon yayi kunzugu da shi ya boye ne an zo gida amfana da shi yaki fa je don Allah amma wannan ya kai shi wuta shine duk abin da mutum zai yi sai ya je bata aikin sanye wasa dan karami abu bargo me bargo don Allah kawai wannan bargo yace kallar aitu hufin nabi ga aikin an yi amma dai dan wannan ya zo bata aiki gaba ki daya su da ka sai yake faɗa akwai wanda ba zai ganna bayan nan to Abdurrahman bin Auf mutum ne mai dukiya amma na ya ce da dukiya da yawa fi sabilillah har ma akwai wani bilif da muke da shi wai ana cewa wai zai shiga aljanna da me da rarrafe subhanallah. aba jama'a wai shi saboda dukiyar da ya tara aljanna ma da rarrafe zai shiga to idan ya shiga da rarrafe ni da kai da ya za mu shiga wai dan adam har kaho yake sahabi zai shiga aljanna da rarrafe wannan magana malamai suka ce ta zo ta hanyoyi guda uku duk ba wanda ta inganta ɗaya hanya da ta kawo wannan mawdu'iya ce ɗaya hanya ne hadisi ne dha'ifi malamai suka ce ashaddu dha'afan ɗaya kuma ruwaya ce shaziya mu'allala don haka dukkan hanya uku da ke cewa Abraham ibn Auf zai shiga aljanna da rarrafe ba gaskiya bane mutumin da ya dauki dukiyarsa duk duniya da ya mallaka ya ce ga tafi sabilillahi ka ce bai shiga da rarrafe to waye zai shiga da kafarsa kuma sahabi kuma iya cikin jama'a goma da aka ce yan aljanna ne tun a duniya duk dukiyar ya bara fi sabilillahi ka ce zai shiga da rarrafe idan ya shiga da rarrafe a filin kiyama to ba sai ka juya kai ribas ba ina mutum zai je shi ta haka wannan shine magana shine wannan wake cewa mai rijal din ya kawo wannan kissa mai rijal jazakallahu khairan Khalid bin Muhammad bin Khalid shi wancan din rahmatullahi alai ya yi kokari amma na akwai mawdu'an maganganu da yawa a kayi shine magana da nake ishara ga wannan uwa ce ya kawo ma wannan kissa din so gaskiya wannan duka guda uku basu inganta ba waɗannan kissosi zai shiga aljanna ne insha Allah cikin as ko al-awwaluna hadisi ya zo ya ware mutane duk duniya mutum goba sahabban manzon Allah fa ibnu hajar rahimahullahi yace sun fi mutum dubu ɗari mutane goma Allah ya ware ya ce yan aljanna ne a cikin zahiri aka kira sunan su aka ce ko yan aljanna iya cikin goma sai ka rarrafe zai shiga aljanna ko a yau ne cikin mu gama gari jama'a aka ware mutum goma cikin dubu ɗari aka ce bayin Allah ne mun yi tarayya a kai ai daraja ce to balle a cikin sabai aka ware goma cikin sama da dubu ɗari aka ce yin aljanna ce na'am fa kharaja abdurrahman bin auf sai abdurrahman bin auf ya fito radiyallahu anhu falaki ya umaru sai ya gamu da umar bin al fa akhbarahu billadhi qalat ummu salma radiyallahu anha sai ba umar bin al-khattab labarin da ummu salma ta bashi cewa manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce a cikin sahabbaina akwai wanda bayan mun rabu da shi ba zai ganni ba bayan mun ba duniya mun rabu kenan har abada sai ainihin Abraham bin Auf ya ba da labari wa Umar cewa ga abin da Ummu Salma ta gaya mu wato breaking news kenan ko ba tsammani aka gaya masa fa dakhala alaiha umaru sai umar bin al-khattab radiyallahu anha ya shigo kayinta fa qala billahi minhum ana yace don Allah ina roƙonki ina cikin jama'ar da yace in ya bar duniya ba za su gan shi ba har abada hankalinsa ya tashi iya zargin kansa kenan duk da garantin aljanna sai iya tambaya ina cikin su faqalat la tace baka cikin su abu ainihin Umar bin al-Khattab sai tace kuma wala ubarri ahadan ba'daka ba zan sake barrantar da wani mutum da ikon Allah bayan ka ba bi ma'ana ba wani mutumin da zai zo ya tambayan secret din abin da gaya maka kai dai na gaya ma baka ciki to in na bude kofar wani ma zai zo ya tambaya in ce baya ciki har wata ran wani wanda yake ciki zo ya tambaya a ce yana ciki sai kuma buɗe ta kofa ta bala'i sai ce to kai an baka likis din an baka labari amma na bayan kai wala ubarri wa ahadan ba'daka ba zan sake kubutar da wani mutum a bayan ka ba sahabbai duk imanin suna zargin imanin su haka bayan Allah na kware suke kar mu gamsar da kanmu cewa mu din mu ne bayan Allah na kware sun fi kowa zargin imanin su sun fi kowa zargin kawunan su lokacin da kake cewa ai mu mun rabauta ai mu mun kubuta su wani sun halaka bayan wannan wata da ahlus sunna ne ina ka samu garantin haka dan adam bai yi wa kansa hisabi da motsa shine mai wani da wani yace mai wani da wani aikata wannan ba shine aikin ahlus sunna ba mu rika damuwa da ayyukan kanmu Allah zai tambaye ka aikin ka ne ba zai tambaye ka aikin wani ba sahabbai daga sun ji wani kofar bala'i sai kowa rika tsoron bai cikin ya ja ka sai ya shiru to amma yanzu dan adam ne ya sai ce to suwa aka gaya miki labarin bayan kuma ni bana ci suwaye gara mu ji labarin suwaye shedanin kuma daga nan kuma sai a koma mai tsegumi shi dai ya ji baya ciki amma na yanzu suwa ne ne don mu san su kar su mana barazana kuma akwai ran da annabin Allah tsira da misala sallallahu gare shi aka mar munafurci kaiwa makwara ya kira Khuzaifa ibn al-Yaman shine sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'abocin boye sirrin annabin Allah ya kira shi yace da wane da wane da wane da wane da wane da wane duk munafikai ne karka yadda da su lokacin munafurci da ake manzon Allah ya kai makura an cutar da shi duk hakurinsa ya kai matsayin da yake jam wanda yake ba wa sirri ya gaya masa me ke faruwa Umar ibn Al-Khattab ji labari hankalinsa ya tashi sai ya je samu Khuzaifa yace Hudhaifa billahi minhum ana don Allah ina cikin wannan jama'a ya ce Umar baka cikin su bai ce mun kana cikin su ba duba jama'ar da tun suna duniya an ce yan aljanna ne amma daga an kira munafiki sai daga jin karfa suna ciki suna tsoro suna bauta Allah amma suna tsoro amma na yau mun gamsar da kanmu mu ba haka muke ba fa na'udhu billahi min zalika wannan hadisi imamul haifimi rahmatullahi alaihi ya kawo shi haka imamul bazzar ya kawo kuma rijal dinsa malamai sun tabbatar da ingantaccen hadisi ne wa anil hasan asar ya zo daga hasan kale yace qara umar bin al-khattab radiyallahu an inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi' yace umar bin al-khattab ya karanta wannan aya inna azaba rabbika lawaqi' lalle azabar ubangijinka mai aukuwa ce malahu dan adam bai da min dafi wanda zai tunkuda azabar idan Allah ya ce a kai wane wuta ba mutumin da ya sa filin kiyama ya ce kar a kai shi shi yasa a duniya ba wanda ya sai baka aljanna duk mai gaya ma yaudaran kai yake amma a duniya ba dan adam da ya sai ce ya baka aljanna balle har mutum ya tsaya a duniya a ce wai an sayar marki din aljanna an yi ta wannan shekarun baya 70 zuwa 60 mutum sai ya tsaya sai dauki kidin kwado gama gare ce wai kidin aljanna ne ya sayar baka shi mutum sai ya saya sai ya daina sallah Mai dalili wai wa abudu rabbaka hatta ya atiya kal yaqin ka bauta Allah sai ya zo yanzu shi ya samu yaqini wani har ya amince wai za a yi smuggling din sa a kai shi aljanna ayi hakuri gyara ake yi akwai riga mai aljihu dubu saba'in kowane aljihu na cin mutum dubu saba'in kuma daga farfajiyar kiyama zuwa aljanna za a yi sau dubu saba'in dubu saba'in sau dubu saba'in nawa biliyan hudu da miliyan ɗari tara sannan miliyan biliyan hudu da miliyan ɗari tara sau dubu saba'in wai duk wannan su mogilin ake ake kai su aljanna dan adam ya amince wai zai shiga cikin wannan alfarma din ba jama'a filin kiyama fa wallahi ba taron duniya bane yawa dan adam ya ce ma ya baka aljanna ka ce ka amince ka gode amma na sai a maka soɓoro da naira biyar ka sha ka yafe mar wallahi fi sauki kawai ka samu soba ka sha a duniya ka huta na naira biyar kamar godiya fi sauki ka ce ka yafe aljanna annabawan Allah kowa yana tsoron yaje gaba ga Allah yana tsoro yana ja da baya ka ce wai za a baka aljanna har ka amince azabar Allah ba mai tunkuɗe maka ita a duniya imanin ka da bin Allah zai sa Allah ya maka rahama ya kai ka aljanna yana karanta wannan aya cewa lalle azabar Ubangijin ka mai aukuwa ne ba mai tunkuɗe ta faraba min harubwatan sai ayat ta girgiza shi har ya kai matsayin da ya faɗi shi Umar bin Al-Khattab kenan radiyallahu anhu ida min ha minha yau man an kai matsayin da ida wannan fi'ili ne madi mabniyun lil majhul kalman ada shine fi'ili madi mabniyun lil ma'ruf so ida mabniyun lil majhul ne ala wazani me kila kenan da ake dauka so da haka tun da kai matsayin da dalilin wannan aya da ya karanta ida min ha minha yau san sanda aka yi kwana 20 ana zuwa gaishe shi matsayin marar lafiya dalili yana tsaye yana sallah ya karanta inna azaba rabbika lawaqi ma lahu min da'fi sai fadi sa ashirin a gida yana kwance saboda wannan ayar azabar ubangiji mai aukuwa ce ba mai tunkuɗe maka ita kwana ashirin ana zuwa gaishe shi a matsayin amirul mu'minina amma dan adam sai karanta qur'ani tun daga alhamdulillahi rabbil alamin har zuwa min jinnati wan nas ba abun da mai shi hankalin sa kwance bai ma ji dashin hankali ba kawai normal yake ji ya karanta wuta hankalin bai tashi ba ya karanta filin kiyama hankalinsa bai tashi ba ya kira kafare hankalinsa bai tashi ba ya ji Allah yadda Allah ke aika makaman kare dangi zuwa ga jama'a da suka kafirta suka kafirce masa adawa samuda da makamantan su dan adam duk bai dame shi ba Allah ya kare mu وعن عبيد بن عمر رضي الله عنه قال صلى عمر بن الخطاب صلاة الفجر Ubaid bin Umar Allah ya kara masa yadda ya ce Umar bin Al-Khattab Allah ya kara mara yadda ya yi sallah wata rana sallan asuba. Fafta ta surata Yusuf sai ya buɗe surata Yusuf tun daga farkon ta yana karanta ta. Fakaraha hatta iza balagha sai karanta ta har san da ya je kan aya ta tamanin da hudu. Wa buyabbad ainahu min al-huzni wa huwa kadhib. Sai karanta wannan aya akan Annabi Yusuf alaihi salam bayan an dauke kan shi annabi Yusuf ɗin. halin da mahaifinsa ya shiga ciki bayan an dauke shi an je an sa rayuwarsa cikin halin kakanika yi wa biyaddat aynahu sai idan babansa suka yi fari sol min al saboda bakin ciki wa huwa kazim alhali yana mai haɗiye wannan bakin ciki din da ya karanta wannan aya me ke faruwa baka sai fashe da kuka hattan kafa har san da ya yanke ya gagara karanta qur'ani din faraka a wurin kawai sai ruku'i ba tare da yayin yin ruku'i din ba tasirin wannan aya a zuciyarsa ta sa ba zai iya ci gaba da kira'a ba kawai sai ruku'i mai dalili na farko tasirin qur'ani na biyu tausayin halin da mahaifin ya shiga ciki iya daga cikin mafi munin rayuwa Allah ya jarrabe ka dan kai halaka halaka kala biyu ce ɗaya mai sauki ne ɗaya mara sauki ka yi tafiya ka da a ce ɗanka ya rasu malam wane malam wane sun zo ammar sallah mukaddara malam imam ibrahim idris ya yi limanci ammar sallah an kai shi an bunne ba kana hankalinka zai kwanta me dalili an san ina yake to amma na mafi muni abin da ke faruwa ga ɗaya shafi ubansa shine ka ya bata ba san ina yake ba a duniya wanda ya binne hankalin hankalinsa yana kwanciya dan ya san ina yake bai kuma tsammanin sa amma yau a ce dan ka ya bata ba a gan shi ba an nema an yi tikiya an rasa to tashin hankalinka ya fi na wanda aka ce sa ya rasu so da haka wannan makirci sai sashi sa shi tausayi na halin da uban ya shiga ciki وعن عبد الله بن شداد قال عبد الله بن umar يتي رحمة الله nashid umar نشيد عمر يتي ناجي كوكان عمر إن أنت نشيد shine sautin ma'ahu buka shine ƙara da mutum yake yana karatu ka rika jin muryar sana kadawa yana kuka yana karanta qur'ani kamar yadda yake faruwa da wa yawanci zamu ga Sheikh Abdulrahman Sudais hafizahullah yana yawan yin wannan yana karanta Qur'ani daga kaji karatun ka san da kuka a hade to shine nashid yana karatu sai ina jin karan kuka a cikin kiraar Qur'ani wa ana fi akhir sufuf yace ni ina can karshen safu fi salati subhi a cikin sallan asuba yana qira'ar Qur'ani yana kuka wa huwa yaqra'u surata Yusuf yana karanta wannan surata Yusuf din kenan alaihi salam hatta balaga har san da isa kan magana da Allah ke faɗa aya ta tamanin da shida innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun sa yace innama abun sani kadai ashku ina kai kukan bathi damuwa ta wa huzni da bakin cikin halin da dana ya shiga ila Allah zuwa ga Allah wa ana wa a'lamu min Allah ni na sani daga wurin Allah ma la ta'lamun abin da ba ku sani ba yana karanta wannan yana kuka dole abin da ke taimaka mutum in yana karanta Qur'ani rika kuka idan yana karanta Qur'ani zai dauka wani abu ne da ake bada labarin zai faru a gaba kamar magana jari a'a abu ne fa da yake ba wai abu na afwan ba fa abu ne da ya wuce a baya kadai ba abu ne da zai faru a gaba duk kissar da qur'ani ya baka labari ko da na wasu jama'a ne da sun wuce to kai fa iya baka labari zai faru da kai ne fil mustaqbal muna duba jarabar da ke fitina da ke gabanmu da jarrabawa na farko akwai mutuwa baka san mutuwan nan kana cikin wanda za a musu wanna zi'ati gharka ko wanna shidati nashta ba na biyu baka san mata za ka mutu ba a ruwa zaka mutu gobara za a yi ka kone a gida a mota za a yi hatsari ka kone kura ce za ta cinye ka baka sani ba akwai azaban kabari akwai tambayar kabari tambayoyi guda hudu da za a yi wa kowa a kabari man rabbuka ma dinuka ma ilmuka wa ma za ta kulu fi hadha alladhi bu'itha fikum wannan tambayoyi guda hudu baka san za ka yi amsa ko ba za ka iya ba za a tabbata a cikin wannan kabari a haka za a tashi a je filin kiyama filin kiyama nan an je ba kwana ɗaya ba za a shekara dubu hamsin a tsaye da mai imani da mara imani da bayin Allah da mutanen banza a kammala wannan fariƙun fil jannati wa fariƙun fil sa'ir wasu su yi aljanna wasu su yi wuta baka san wanne kake ciki ba mutumin da ke da wannan jarrabawa a gaban sai karanta qur'ani bai ji yayi tasiri a zuciyarsa ba dukka jarrabawa ne kaiwa makura baka san wanne kake ciki ba gaba ɗaya daga mutum ya je an kade shi ya shiga uku kenan mu rika na jarabawan da ke gaban mu in muna karanta qur'ani zaka je ka tsaya gaba ga Allah laysa bainaka wa bainahu tarjuman babu tafin da tsakaninka da Allah kana magana Allah yana ji hisham هشام بن الحسن قال كان عمر يمر bil aya hisham حسن رحمة rahmatullahi عليه yace Umar bin Al-Khattab Allah ya kara mana da kasance ya murru bil aya yana karanta aya ya wuce fatakhnuquhu sai ayat ta buge shi fayabuki sai fashe da kuka hatta yasqata har ya kai matsayin da ya fadi hatta yasqata har ya kai matsayin da zai fadi a ƙasa aya zai karanta sai ta buge shi yana karatu yana kira'a ta sallah ma sai fadi a wajen take thumma yalzimu baitahu sai lazimci gidansa bai ko iya fita je. saboda ya karanta ayar qur'ani ta sa ya fadi ya shiga cikin halin kakani kayi hatta yu'ada har a kai matsayin da ana ziyartansa ya hu mariza jama'a na daukan sa a matsayin marar lafiya za a rika zuwa gida gaishe shi matsayin marar lafiya dalili ya karanta ayar qur'ani ya fadi mun fahimci wannan da kyau duba tasirin qur'ani gare su duk kokarin mu fa akan qur'ani sai mun dage da irin wannan din duk kokarin mu sai mun dage sahabbai fa duk imanin sunnan lokacin da Allah ya saukar da ayar alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah shin lokaci bai ba ga wanda suka yi imani in an ambaci Allah zukatansu su kada wa ma nazala min al da abin da muka saukar na gaskiya wala yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl kar su zama irin jama'ar da aka ba su littafi gabanin su al-yahudu wan nasara fatala alaihim al'amad zamani yayi tsawo gare su karatun qur'ani ko littafin Allah ya zama wani abu ne na yayi fakasat qulubuhum zakatan su suka bushe wa kathirun minhum fasiqun mafi yawan su fasikai ne inji Allah ibn mas'ud radiyallahu anhu yace an saukar da wannan ayar ba mu shekara uku a musulunci ba Allah ya fara kwankwasa imanin mu karfa mu zama irin al wan nasara shekarar mu uku a musulunci illar shine idan tun kana musulunci kana jin daɗi in aka sai musulunci kuma alfahari in mutum yana to ai ni ma babba na malami ne ai kakana ma limamin juma'a ne a garin mu ai sai mutum ya koma alfahari da musulunci an aife shi a musulunci ba shine yake damun Allah ba shin yanzu muna yin musuluncin gaskiya babanka nasu ya wuce kakanka nasu ya wuce yanzu mu tambaye kanmu mu rika tambayan kanmu hasibu anfusakum qabla ayyu hasabu alaikum wa an anas radiyallahu anhu wannan asar an karbo daga Anas bin Malik radiyallahu anhu kale yace كنت مع umara na kasance da umar بن الخطاب رضي radiyallahu an fa حائطا لحاجته li sai ya shiga cikin shinge dan ya biya bukata in an ce ha'itan shine wuri da aka kewaye ko da gini ko da zana dan ya biya bukata yace fa sami'tuhu yaqul annas yace sai ji umar yana cewa baini wa bainahu jidarul ha'iti tsakani na da shi akwai katangar wannan shamaki din wannan katanga na inda ya shiga dan biyan bukata kawai shine shamaki sai in je na cewa Umar bin al-Khattab shi da kansa yana cewa Umar dan Khattab Amirul Mu'minin wato kai ne Amirul Mu'minin ko bakhin bakhin <laughs> shi da kansa yake faɗan wannan Umar dan Khattab ko Amirul Mu'minin ko shugaban mu'minai ko <laughs> shi yake gaya wa kansa yake tambayan kansa in ka ce bakin bake shine wato yayi kyau a mana babin izgili ka ce wa yaro kar ka yadda ka yi kwallo sai je yi kwallon da ya dawo sai ka ce ya yi kyau yabo kake ko kana tuhumar sa ne tuhuma ne to shine bakhin bakhin wato ya yi kyau amma na shi yake zargin kansa ba wanne ya koma gefe yake zargin sa ba shi yake zargin kansa in kana bin tarihin shi ka damu da wani har ya ma magana zaka je ka samu lokaci kamar ba daɗi ka bakanta shi ko ka zage shi yaushe kake da lokacin wannan wani ya taba ni ba zan yi hakuri ba sai na rama to da karama sai kai me yace sai yana cewa kuma ya ci gaba da haka Umar dan Khattab Amirul Mu'minin ko <laughs> yace wallahi na rantse da Allah yana ga kansa fa la tattaqiyanna Allah bunayyal Khattab wallahi ka ji tsoron Allah kai dan Khattab ka ji tsoron Allah aula yu'azzibannaka ko Allah ya ma azaba ka ji tsoron Allah ko ya ma azaba shi da kansa yake ga kansa Umar dan Khattab shugaban mu'minai <laughs> wallahi ka ji tsoron Allah ko Allah ya ma azaba Allah ya ba mu ikon koyi da su wa kana yusalli bin nasil isha'a ya kasance yana yi mutane sallan isha thumma ya baitahu sai ya shiga gidansa fala yazalu yusalli ila fajiri. ba zai gushe bai na sallah har sallan asuba a musulunci ana so wani lokaci sun samu shine dare kayi bacci wani lokaci wani lokaci yi me yi ibada to amma manzon Allah shi kansa sallallahu alaihi wasallam iyayen wani lokaci gaba ɗaya rayuwarsa ita ibada bai bacci ba ka'idar ibadarsa kala uku ne inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil layli min thulutsayil layli shine yana raba dare kashi hudu sai kashi biyu cikin ukun hudu da kashi biyu cikin uku na dare in dare awa sha biyu ne sai ibadar awa nawa awa takwas shine kashi biyu cikin uku wa nisfahu wal lokaci zai raba dare biyu rabi yayi bukata ko bacci rabi yayi sallah in dare awa sha biyu ne ibadar awa shida ya huta awa shida wa thuluthahu wani lokaci ya raba dare kashi uku yayi ibadan kashi ɗaya ya huta kashi biyu yi ibadan awa hudu ya huta awa takwas wannan shine ibadunsa guda uku malaman suna suka ce amma na idan kwanaki goma na rabadan suka shigo yin wannan shi yasa hadisi na bukhari yake ce mana mai idza dakhala al-ashru al-awakhir min ramadan shadda mi'zarahu wa aykadha ahlahu wa ahya laylahu idan kwanaki goma na ƙarshen ramadan suka shigo shadda mi izarahu yana daura bantansa iyata da iyalansa a bacci wa ahaya lailahu iya raye dare da ibada Sheikh Uthaymeen rahimahullah ce karkashin wannan hadisi muna fahimtar shine a waɗannan kwanaki bayyin bacci a dare ga baki daya sai yayi transfer din baccin zuwa rana da rana ya huta a dare kuma ai ta ainihin tuki ana bautawa Allah a ciki to ashe ya halatta kenan duk da an karantar da mu lokaci mu huta wani lokaci mu ibada duka to akwai time da ya halatta a daren gaba ɗaya kai tazarce kana ibada Allah ya ba mu ikon yi zuhuduhu gudun duniyarsa na Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu yadda ya gudu duniya in an ce gudun duniya yana da kyau mu rika fahimtar me sunna ke nufi da gudun duniya abin da ake nufi da gudun duniya shine kar ka yadda ka ɗauki wani abu sai na halal halal ya halatta ka ce ta قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق حلال يا ka تكتشي amma na in kana cin halal din ka rika taka tsantsan wajen cin halal din gaba na biyu kenan na gudun duniya shi yasa hadisi yazo cikin sunan na Imam Tirmidhi rahimahullah zo cikin littafin sahihi nasa na Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alaihi manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yace ma ana fi duniya illa karakibin qad istadalla tahta shajaratin thumma raha fatarakaha ni a duniya ban kasance komai ba sai dai kamar mutum ne da yake kan dabba sai ya gaji sai ya zo gindin bishiya ya sauka ya huta da ya gama hutawa sai ya wuce kawai abinsa to wannan shine rayuwa ta duniya kwatankwacin hutu a gindin bishiya shine rayuwar duniya ga baki ta bun fanci wannan da kyau dole a ce haka ne bara Allah fa yace wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma wanne ne yawman nan ranar kiyama wasu malamai sun kira kiyama kuma suka ce umum duka yauman wuni ɗaya a wurin ubangijinka kamar shekara dubu na duniya ne sai an yi shekarun duniya dubu sai Allah ya ce an yi kwana ɗaya yi maganar babbaci, wannan bi nassil qur'an fa shekarun duniya dubu sai a ce to kwana ɗaya yanzu anan waye kai shekara ɗari ma akwai dai dattawa da Allah musu baiwa da farin gashi kaca kaca Allah ya tabbatar da su a musulunci amma in kace ka ne mai shekara ɗari yanzu sai ka ji an gwa ka karaɗewa mai shekara ɗari to a wajen Allah sai an yi shekara dubu da duniya sai ce to kwana ɗaya tukunna a haka sai ka shekara hamsin shekara dubu hamsin a tsaye a haka ai maganar babba ce to in an ce gudun duniya shine a duniyar ka rika taka tsantsan halal ma in ana ci a rika ci da hikima dukiyar halal ne mutumin da kawai gari makwabcinka bai da abincin da zai ci masara babu a gidansa matarsa na kan naƙuda ba magani ma da za a bata a lokacin babu a lokacin ka ɗauko fenti kana shafa a gidanka fentin miliyan ɗaya ko miliyan biyu makwabtanka talakawa ne bayan Allah ne kana da dukiya sir mahaifinsu ya rasu ka san ahalin suna ne ɗan uwanka me ya dace ka yi dauki ƴaƴansa ka riƙe matsayin naka ga hadisi a bukhari annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ce ana wa kafilul yatimi ka hatani fil janna ni da mai daukan nauyin marayu haka muke a aljanna haka sai haɗa yatsunsa guda biyu bamu rabuwa da juna maimakon ka yi wannan yan uwantaka ya zama kana gudun duniyar kana taimako burin wannan mai kuɗin shine me a ce wannan talakawa ɗin za a yi me za su sa gidan a kasuwa sai ya yi cinikin walakanci ya yi biyan walakanci kuma ya musu koran walakanci sai a kange wannan gidan nasu mai zai auren zai yi swimming pool ne wajen wanka a ciki yayi kama da mai yin takatsan da duniya makwabcinka ahalu suna yaba duniya kayi wa ƴaƴansa cinikin walakanci don kasan bukata suke ciki akwai yar ƴaƴan wanci ƴaƴan wanci dole sai a raba gado kuma gidan ba zai rabu ba sai an sayar sai ga dan mai kokari sai ya koma yaron boss shine mai kokarin mai neman dogaro da kai education din su ba wanda ya damu karatun addini ba a damu ba karatun zamani ba a damu ba wato gurin duniya ba shine ko halal din in zaka ci ka ci da wayo ka rika duba me ya dace a yi da ita mutane ka duba yadda yau ake mutum ya ɗauki mota ɗaya shiga motar miliyan hamsin a najeriya naira miliyan hamsin mota haba jama'a mutum ya gina gida gidan in ka shiga ana numfashi yana amsawa yau fa akwai jama'a da ba sa shiga gidan da aka gina a ƙasan nan sai an ɗauko tura daga waje suke gina gidajen haka ake yanzu sai a gina gida sai ya kai makura kana gaba abun da ya saura kai an baka shi aljanna ma ya maka sai ga an sai ga ana rusa gidan wai me wai wani ake ta zo ya ce gidan ya dan goce kaɗan wallahi in ka ga yadda muke cin duniya yadda kasan an zo ne kwata kwata ba za ta shi ba to mai gudun duniya in yana cin halal ma iya taka tsantsa in za mu ci mu duba bukata addini iya bukata yau kalubalen musulmi musulmi kawai a duniya ishe mu ko ina ka je musulunci da masa kuɗi ba kuɗin yanzu dai kullum anan sai an dace taimakon ginin masallaci muna da jama'ar da mutum duka ɗaya zai masallacin nan duk abin da ake bukata kuma bai ji komai ba a kasan na akwai wanda Allah ya ɗauki rayuwarsa da aka yi lissafin dukiyarsa aka samu abin da ya bari idan za a raba a kasan nan da kirista da musulmi da wanda bai da addini yaro da babba kowa zai samu gadon naira miliyan uku a dukiyarsa kowa zai ci gadon naira miliyan uku to wannan duka hankali ake ka duba su ina kudin suke amma ga addinin a cikin halin kakani kayi makarantu ba su isa ba malamai masu karantar a makarantar ba su da abincin da za su ci ya zo karantarwa hankalin na wani wuri wanda ya ce musulmi ne ko ba musulmi ba mu dan rufa din da ya mata a dan rufa din ya dan fi daɗi ko a karba kalla insha Allah amma dai zaka yi wa kanka ko ban fassara ba hikimar shi ne waɗanda Allah musu baiwa da wadata su rika gane mai dace kuma gudun duniya shine duk abin da ya zo na shubu haka yi mai ka guje shi sahabbai sun ce suna bari kashi suna barin kashi casa'in cikin ɗarin halal tsoron me tsoron auka haramun kashi casa'in cikin ɗarin fa halal ne ake bari don tsoron haramun to shubuha ba ka zuwa kusa da ita haramun kan daman ba a tunanin ta kwata-kwata to yanzu wani kace bar haramun sai ma dariya yace yanzu akwai haramun ne an ce wai dan Najeriya je aikin haji wai zai dauki na ba ka ce haramun yace wai ita ya zo shi so wannan duka a rika kiyayewa mutane duk abu ne da zama fili so wannan shine gudun duniya halal mu ci ta amma na in muna ci mu rika duba ina ya dace a sa islamiyya can ana so a gina fi sabilillah ka je ka gina ta wannan maraya ya rasu ya bar ya mai gida ya rasu ya bar ya marayu dauki nauyin karatun su ka ba su scholarship su yi karatu addini na bukatar gina makaranta taimaka ka yana fi sabilillahi maluka ma kaddam dukiyarka shine wanda kace don addinin Allah ya ci gaba wanda ka bari account wallahi ka ba duniya ba naka bane haka manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam duk abin da muka bari account ba namu bane mun yi asarar sa abin da ka fi fi sabilillah shine naka annabin Allah ya yanka akuya a gidansa ya shigo gidan ya tambayi Aisha radiyallahu anha ina nama akuyar ashe duk ta sadakar da naman fi sabilillah saura kafar gaba kwaya ɗaya ta je sai ta ce duk naman mun yi asaransa wannan cinyar gaba kwaya ɗaya shine rabon mu annabin Allah ya ce wanda kika bayar shine rabon mu wannan cinya ita ce muka yi asararta abin da ka ci ne wanda kai asaran wanda ka shi shine naka to gudun duniyarsa nawa na Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu a babin kwatanta dan mu gane abu ka san kana kwatanta abu a kayan ka yafi daɗi ko ka kwatanta shi a matsayinsa shi Umar bin Al-Khattab wace kujera yake kai shine the chief executive the chief executive and commander in chief of the army forces of the Muslim world shine kujerar da yake kai shine chief executive kuma commander in chief of the army forces na dukkan Muslim world ba na Najeriya ba ba na Nijar ba ba na Kamaru ba ba na Saudiya ba ba na Kuwait ba a'a na duk duniyar musulmai don ka yi saukin ganewa kwatanta shi da kansilan anguwarku a babin kwatantawa duba kujerar mulkin wancan da kuma wannan na kansilan anguwarku kwatantawa za ka yi mun fahimci wannan da kyawu ka san dai ai akwai rata a mulkin da yawa ko da wanda ya mulki duniyar gaba ɗaya ta musulmai da kuma wanda aka yanka mar wani ɗan ɓangare wanda bai kai kashi ɗaya cikin miliyan ɗin duniyar ba to amma dai ka kwatanta dan yayi daɗi ba sai ka gwada da wani shugaba sauran ƙasa ba a da kansila za mu koyi gudun duniya ɗaiɗai nasa a cikin wannan babi ɗaiɗai abubuwa darasi gare ni da gare ka mu da ba ma kai matsayin kansilas ɗin ba ma darasi goma sha bakwai na farko kana radiyallahu anhu mutawadi'an fillahi Umar bin Al-Khattab Allah ya kara mara da ya kasance mai kaskantar da kai ne cikin al'amarin Allah bai jin shi kowa ne bai jin shi wani Allah ya bashi mulki a'a mai kaskantar da kansa ne cikin al'amarin Allah hadisi a bukhari ya ce mai girman kai kwayar komayya ba zai shiga mai ba ba zai shiga aljanna ba kwayar komayya ba za ka shiga aljanna ba na biyu khashin al'aish mutum ne mai saukin rayuwa rayuwa wadda ya ɗauka rayuwa ce ta kaskanci in ka kalle ta a duniyance shine rayuwar da ya ɗauka na uku khashin al mutum ne mai kaskancin abincin da yake ci utuba radiyallahu anhu sahabi ne yace wata ran na je wajen ziyaran Umar iya shugaban musulman duk duniya da ya kawo abincinsa mu ce yace da ni ɗauki loman sa baki in tauna ta ki tauruwa na haɗi yace ta ki ya yace ta zo makogwara ta tsaya da ya yace na rabu da wannan loma ƙwaya ɗaya yace dan juyan ce amiru mummi wannan wannan me yace abinci ne da muke ci kenan loma ɗaya ya samu kansa cikin halin kakanikayi ta shiga bala'i ta huto bala'i na hudu shadidan fi zatin lahi mutum ne mai tsanani in ka taba addinin Allah bai da sauki duk inda aka taba addinin Allah bai da afuwa ba a yi wa addinin Allah isgili a gabansa haka qur'ani ya sifata sahabbai muhammadur rasulullah والذين معه أشداء a cikin رحماء allah أتشكن da sauki na biyar yarkawu sauba bil adim iya ɗinke rigarsa idan ta yage ba da zare ba bil adim da fata yake ɗinke rigar fata da kasai na dabba ake sirarantar da ita a rika huda ana ɗinkewa kai kan kasan rigar da ake ɗinkewa da fata ai ba maganan ado a kayanta fata dai a ɗauki fata a rika sokawa ai kaga ba da lura zai ba sai da me sai da masalla kenan rigar da aka huda da masalla ana ɗinke ta ai ba maganan ado a jikinta a matsayin sanawa the chief executive and commander in chief of the army forces of the muslim world ba nan kaɗai ba na shida wa ya hamilul ƙirbata ala katafaihi yana ɗaukan ɗan garu a wuyansa haka zai ɗauki jarkar ruwa ko ɗan garuwa mai zai ɗebo ruwan gidansa a yi girki a wuya ke ɗebo ruwan gidansa na girki ni da kai mu auna muna iya ɗaukar ruwa me yasa idan Allah ya jarbe ka ɗauke me yasa ba ka iya ɗauka ka taɓa ga kansu langon ka ɗauko ruwa a kayi wannan fa ma azimi haibati tare da girman haiba darajarsa da ɗaukaka na bakwai wayar kabu himaran orient yana hawa kayin jaki babu ko shimfiɗi akan jakin ba a yi wani gadon shimfiɗi ba ba a yi wani siddin jaki ba haka kawai zai ɗala kan jaki ya hau wani fa yau abin kunya ne a gan shi akan jaki dalilin me ya ga wata yarinya zai aura kar a kai mata labari wani ko sharri kamar kace ka ganshi akan jaki sai ma Allah isa na takwas walba'ir makhtuman billif yana hawa kan raƙumi makhtuman wanda aka yi linzamin raƙumin billif da icen ainihin dibino icen dibino fa ake me ganyen tukunna ake ainihin saka shi shine linzamin raƙumin ka sai ba maganan ado a kayi ba da fata aka yi ba ba da wani bel mai kyau aka yi ba a wannan ganyen ne za a saka a murza sai a daura raƙumin sai amirul mu'minin ya hauka yi wa kana qalilat dhahik mutum ne mai karancin dariya na tara kenan la yumazi wa ahadan bai cika yawan zolayen mutane a banza ba iya da karancin dariya annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi Sheikh Ali ibn Abdul Khaliq al-Qarni ya kawo cikin al-Bukhari min kashiyatillah yace ya zo masallaci ya dahuwa sai hango sabai daga ne sai ya ga haƙoran suna dariya da ya zo sai ya tsaya gaban su ya ce kun yadda akwai dashin kiyama suka ce eh kun yadda za ku tsaya gaba ga Allah suka ce eh kun yadda akwai wuta akwai aljanna suka ce eh yace me yasa kuke wan dariya manzon Allah sau nawa ya dariya sallallahu alaihi wasallam sai ya ga basu wuce irga ba akwai ar-rasul ya buki akwai ar-rasul ya duhak littafi guda annabin Allah yana kuka yawan kukan da yake da kuma littafi guda yana dariya dariyarsa mun san irin ga dai mai sauki na kitabu siyam wanda mutumin da yazo yace halaktu na shiga uku ma a halakaka me shigar da kai uku yace waqa'atu alam ra'ati fi ramadana wa ana sa'im kaga nan yayi dariya to irin wannan sune ainihin hadisai kadan da zaka ga yayi dariya a duniya sai dai dariya da murmushi da bambanci murmushi an yi afuwa amma yanzu mutum ya fara dariya in ya fara dariya sai bakinsa ya ciwo saboda tsabar dariya wani dariya ta mugunta dariya dai kala kala wani fa in yana dariya wallahi sai ka dauka bakinsa zai tsage kuma a matsayinsa na musulmi na goma wa kana ya kasance shi Umar na kashe khatamahu ya kwarzana jikin zoben sa ya rubuta kafa bil mauti wa idan ya Umar ya ishe ka wa'azi mutuwa kai Umar mutuwa ta ishe ka wa'azi zoben haka aka rubuta a jikinsa kafa bil mauti idan ya umar ya ishe ka wa'azi mutuwan nan da kake ganin ta shine kullum a jikin zoben sai yana karanta yana gani na goma sha ɗaya walan mata wallal khilafata lokacin da aka bashi jagorancin musulmai a duniya kale ya ce la yahillu li min malillahi illa hullatan bai halatta a bani tufa a cikin dukiyar musulmai ba gaba ɗaya sai dai riguna guda biyu abin da ya dace a bani a matsayina na shugaba shine riguna guda biyu na farko hullatul lishita wa hullatul lisayf na farko riga ɗaya in rika sanya a lokacin funturu wa hullatul lisayf da kuma kwaɗe ta lokacin bazara lokacin da ake sanyi a samu wata me wata kot haka mai kauri a bani lokacin zafi kuma a samu wata ishar shara a bani a matsayinsa na shugaban musulman duniya riga biyu yake kilimin a bashi a dukiyar musulmai yace kuma waqutu ahali abincin iyalai na karajulin min quraishin ya zama daidai da ainihin abincin da ba quraishe ke ci amma na laisa bi aghnahum ba mawadaci a cikin qurayshawan ba a samu wani mai rayuwa tsaka-tsaki a cikin qurayshawa irin abincin da yake ci to shi ya dace ni ma rika ci thumma ana rajulun min almuslimina sannan kuma ni din ma fa mutum ne a cikin musulmai ni ma musulmin ne ai da me Allah ya fifita ni akan su dan kawai Allah ya jarabe na shugabance su akwai lokacin da ake bashi wannan abinci wasu sahabbai abun ya dame suka ga abincin gidansa akwai takuruwa a ciki irin Ali ibn Abi Talib Uthman ibn Affan Talha ibn Ubaidullah radiyallahu anhum suka yi bidin suka ce ya dace a yi kokari a ƙara masa alawansis na abincin gidansa sai aka ce wa ya dace ta je gaya masa sai aka ce a tura yarsa Hafsa ta je ta gaya masa tana gama bayani abincinka ya dace a kyautata shi ana cin abinci gashi nan bushashe sai ya ce ai ke matar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam me abincin gidansa me yake ci a gidansa ya bar duniya ya ishe ki amsa kin san abincin da yake ci wannan shine claimin ɗinsa malam ya ce ya khaliqa haula rijal ya kai wanda ka halicci wannan mazaje in ji malam subhanaka yace tsarki ya tabbata gare ka Allah wannan halittar Allah ne ya tura ma za fa'ala alqur'anu fi nufusi haula ya kai dan uwa mai kallo duba mai qur'ani aikata cikin zukatan wannan bayan Allah duba tasirin qur'ani irji basar ayyuhal qari ka sake maimaita kallo ya kai mai karatu mai karanta littafin nan maimaita kallonka wa ta'ammal halal khalifa sake duba abin da ke isan khalifa in mun waiwaita abin da malam ke nufi shine walamma tawallal khilafata qala la yahillu li min malillahi illa hullatan hullatul lishita wa hullatul lisayf wa qutu ahli ka rajulin min quraish laysa bi aghnahum wa thumma ana rajulun minal muslimina maimaita wannan jumla din yace wa ta'ammal halal khalifa duba halin khalifa wa ma yakfihi min al da abun da ke isan isansa a matsayin sa na jagoran musulman duk duniya malam yace barakallahu fi dinin rabbahum Allah ya tultula albarka cikin wannan addinin da ya musu wannan tarbiyya din addinin musulunci sai yace ce rabbahum kalmar da nake yawan maimaitawa kenan wara shi yasa qur'ani ke cewa mai walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun kunu rabbaniyin shine yace me fi dinin rabbahum ashe tarbiyya ce in mun karanta abu mu tabbaka shi daidai wa daida wa nabiyyun allamahum kuma Allah ya sanya albarka cikin annabin da ya ilmantar da su mafi alkhairin malami a duniya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na goma sha biyu kala muawiya ibn abi sufyan muawiya ibn abi sufyan yace yana comparing rayuwar abubakar da umar radiyallahu anhuma yace amma abubakar falam yaridi duniya wa lam taridhu abubakar siddiq bai nufi duniya ba kuma duniyar ma ba ta nufe shi ba abin da yake nufi da wannan shine ba wai gabanin ya hau khilafa ba in gabanin ya hau khilafa ne tun a jahiliya miloniya ne abubakar har zuwa musulunci miloniya ne radiyallahu anhu amma na a lokacin da yake jagoranci babu kuɗi da yawa a cikin dukiyar musulmai musulmai a lokacin ba su da dukiya baitulmal babu dukiya to yana baga ne a shugabancinsa ya ce wa amma umar amma na umar fa'aradatu duniya ta nufe shi falam ha shi kuma bai nufe ta ba shi abbakar daman da yana khalifanci duniyar ta nufe shi ba bai nufe ta ba wato daman ba ba ruwan kowa da kowa amma umar kuma ta nufe shi shi bai nufe ta ba yace wa amma na hanu muawiya bin abi ya yace amma na mu kuma fatamarraghna fiha dhaharan li batnin ga munan muna ta jujjuya cikin cikinta saboda ciki kawai ciki ya ɗauka ya geji kawai a buga daga nan a tashi daga nan a yi nan mai burin ya ce ciki kawai wancan bai nufe ta ba ta nufe shi ba wannan ta nufe shi bai nufe ta ba mu kuma duk rayuwar ta kare a ciki shi yasa mafiya yawa a yau sai ga time ɗinmu ya kare ne akan magin miya ba laifi bane ciyar da iyalai amma duk time ya kare wani bai da lokacin koyon karatun addini bai da lokacin zama ya karanta qur'ani bai da lokacin zuwa koyan addinin bai da lokacin jin wa'azi mai dalili harkar rayuwa is too busy rayuwar tasa akwai harkoki sun yawa harkoki ga na kasuwa sun yawa ba lokaci ba za mu samu lokacin karatun addini ba fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya kare mu daga wannan harka din duk harkar duniya da za ta hana ka sanin me Allah ya ce kai wallahi ka shiga uku kowa da kaga yake koyan addinin san da ya rage wani abu ya wani abu haka ake yi mu rika kokarin yin wannan Allah ya taimake mu na goma sha uku wa utiba umar an zargi umaru radiyallahu an faqila la aka ce law akalta Aman tayyiban ai da kana cin abinci mai daɗi kana aqwa laka alal hak. zai fi maka ƙarfi wajen faɗan gaskiya ma za ka fi faɗan gaskiyan da ƙarfi in ka ci mai daɗi a ci beta jama'a a rika yanka zabi ana farfesu a ci ai za fi faɗan gaskiya fakala sai ce ku saurara inni taraktu sahibayya ala jadatin ni na rabu da ƴan uwana guda biyu ala jadatin akan wata hanya suna tafiya na farkon ya kama hanya ya tafi na biyun ya biyo bayansa akan wata hanya wa kenan annabi da abubakar sallallahu alaihi wasallam radiyallahu an yace na rabu da su suna kan wata hanya ta tafiya yace fa in adraktu jadatahuma a wannan hanya ƙoƙari ake na tafiya a cikinta idan ƙoƙari na ya kai nasu ko da fa ƙoƙarin da na yi ya kai nasu ya ce ku san falam adrik kuma fil manzil matsayina ba zai kai nasu ba ƙoƙarin da suka yi ko na yi nasu ba zan kai aikinsu ba ba zan kai matsayinsu ba a wajen Allah to kuma kuna so ma na gaza nasu kuna cewa na ci mai daɗi suna can sun tafi ko na yi ƙoƙarinsu su matsayina bai kai nasu ba to ai ya dace ke na ƙara wallahi mun kwatanta rayuwar sahabbai za mu gane cewa a yanzu ni'imar da Allah ya mana tambayar da Allah zai mana a filin hisabi sai ta fi fita sahabbai na farko ba su da yawan magana ga mu da yawan magana duk magana da kama a duniya sai ka maimaita ta sai an tambaye ka akan ta alkhairi ko sharri na biyu ni'imomin da Allah ya mana yanzu ga wannan me microphone ana magana ga bayan Allah da yawa a waje suna sauraro ni'ima ce ga fanka muna jin sanyi ni'ima ce ga wutan electricity ni'ima ne ga cassette ana dobe wani yanzu a kasa yake bin karatu ni'ima ce ga bidiyo kyamara ni'ima ce duka da Allah yayi na me ana iya isar da sako rediyo ilimi steven ma da stations kala kala rediyon ma tasha kala kala ga telefon ga ma yanzu mobile telefon kana mota kana magana duk wannan ni'ima ne ga AC a ɗakin ka a motar ka ga AC thumma la tus'alunna yawma idin anin na'im duk ni'ima dai sai Allah tambaye mu akan ta gobe kiyama sahabbai fa garau garau suke ci annabin Allah ya ce wannan abincin da kuka sai Allah tambaye ku akan ni'imar abinci za su ce ci wannan abincin ba sai Allah tambaye ku akan sa ku sani yunwa ta sa kun ci abincin to Allah zai tambaye ku akan wannan ni'ima da ya ba su shiga mota ba ba su hau mashin ba ba su shiga jirgin sama ba ana cewa za a tambaye su rayuwar da ya ɗauka a kansa kenan na rabu da ‘yan uwana guda biyu ala jadatin akan wata hanya suna tafiya na farkon ya kama hanya ya tafi na biyun ya biyo bayansa akan wata hanya wa kenan annabi da abubakar sallallahu alaihi wasallam radiyallahu an yace na rabu da su suna kan wata hanya ta tafiya yace fa in adraktu jadatahuma a wannan hanya kokari ake na tafiya a cikin ta idan kokari na ya kai nasu ko da fa kokarin da nayi ya kai nasu yace kusan falam adrikhuma fil manzil matsayina ba zai kai nasu ba kokarin da suka yi ko nayi nasu ba zan kai aikin su ba ba zan kai matsayin su ba wajen Allah to kuma kuna so ma na gaza nasu kuna ciya na ci mai daɗi suna can sun tafi ko na yi kokarin su matsayina bai kai nasu ba to ai ya dace ke yin na ƙara wallahi mun kwatanta rayuwar sahabbai za mu gane cewa a yanzu ni'imar da Allah ya mana tambayar da Allah zai mana a filin hisabi sai ta ta sahabbai na farko ba su da yawan magana ga mu da yawan magana duk magana da ka a duniya sai ka maimaita ta sai an tambaye ka akan ta alkhairi ko sharri na biyu ni'imomin da Allah ya mana yanzu ga wannan me microphone ana magana ga bayan Allah da yawa a waje suna sauraro ni'ima ce ga fanka muna jin sanyi ni'ima ce ga wutan electricity ni'ima ne ga cassette ana dobe wani yanzu a kasa yake bin karatu ni'ima ce ga bidiyo kyamara ni'ima ce duka da Allah yayi na me ana iya isar da sako wani abu a ɗauki hoto a isar da sako ga TV ilimi rediyo ilimi steven ma da stations kala kala rediyo ma tasha kala kala ga telefon ga ma yanzu mobile telefon kana mota kana magana duk wannan ni'ima ne ga AC a ɗakin ka a motar ka ga AC thumma la tus'alunna yawma idin anin na'im duk ni'ima da sai Allah tambaye mu akan ta gobe kiyama sahabbai fa garau garau suke ci annabin Allah ya ce wannan abincin da kuka ci sai Allah tambaye ku akan ni'imar abinci za su ce wannan abincin ba sai Allah tambaye ku akan sa ku sani yunwa ta sa kun ci abincin to Allah zai tambaye ku akan wannan ni'ima da ya ba su shiga mota ba ba su hau mashin ba ba su shiga jirgin sama ba ana cewa za a tambaye su rayuwar da ya dauka kansa kenan har a yanzu karka dauka sahabbai ne akwai bayan Allah da ke kwatanta wannan dauki rayuwar Amirul Mu'minin Mulla Muhammad Umar shugaban Taliban wallahi azim har halin da Taliban ta shiga ciki yana shugabanci tun daga 1996 har zuwa 2001 halin da aka shiga shekara nawa shekara shida wallahi al'adim a kasar afghanistan bai mallaki fegi 50 by 50 mallakan kansa ba wallahi bai mallaki gida nasa ba a gidan gidansu na gado yake mulla umar iya amirul mu'minina a cikin afghanistan ɗakinsa mutanen amerika sun ɗauko bayan sun shiga cikin kabul ɗakinsa akan taburma yake kwana taburmar qur'ani ne kawai a gefenta sai rawanin sa a gefe a ɗakinsa kenan kan taburma yake kwana shine shugaban kasar gabaki ɗayanta shekaransa shida iya shugabanci bai mallaki katifar da zai kwanta a kanta ba baki yayi a Afghanistan suka zo daga Saudi Arabia ziyara wajen 98 aka kawo musu abinci su ci nama aka kawo masa kek ya ci aka kawo musu kek su ci bakin sa ne suna cin kek din irin advisor na gefe ba shawari ka ci kek din mana sai murmushi ya kici yace ai ba dan kai aka dafa ba an dafa dan bakin ka ne ka ci mana yace sai ka wadda kai ki cin kek din yace muna zaune sai ga ɗaya daga cikin masinjojin gidan zai wuce da busasshen kek yace sai mulla Umar ya kira sai ya karbi kekin sai ya ci a bakin sa wallahu alama aqulu shahid kek din da aka dafa iya shugaban kasa gaba ɗaya ba zai iya cin wannan kek din ba wai iya tunanin talakawan afghanistan na cin wannan abincin kuwa bai ishe ka darasi ba mutum ya shugabanci jama'a ƙasa guda shekara shida a ce wai duk duniya ba ga hotonsa ba duk duniya an nemi hotonsa ba gani ba wannan bai ishe ka aya ba duk duniya babu wani bidiyo kaset da aka ɗauke shi a duniya da za a je a ɗauko hotonsa bidiyo kaset ɗin shugaban ƙasa shekara shida iya mulki wani kansila za ka nemi hotonsa ka rasa a shekara ɗaya wani mai da'awa za ka nemi hotonsa a bidiyo kasa da shekara da ya karasa shekaransa da amerika suka ce wanda ya kawo hotonsa a masa alkawarin dala miliyan biyar hotonsa ka a rasa mai kawo hotonsa hotonsa da aka samu an ɗauki bayansa haka nan ma bai sani ba lokacin da suka yi yaƙi suka shigo kabul baya ne ba ma gabansa ba wanda ya san fiskarsa cikin su gaba ɗaya har yau in ya shiga white house ya fita ba wanda ya san ga mulla umar ya shigo shekara shida iya mulkin ƙasa don allah wannan babu darasi a ciki yanzu ka dauke mutum ya tsaya sai ce a ce ai mun dauke hoton ai laruri ne to shi bai tsaye da wannan larurin naka ba kuma yana aikin hajji bidiyo kasar mun ce laruri ne ai isar da da'awa ne shi bai da larurin ba baki dai baya bukatan ya shiga cikin sa mulki yayi bai mallaki fegi ba shekara shida iya amirul mu'minina abincin da talaka ke ci haka yake ci yana da kyau kowa ya karanta tarihin sa ya ga darasin da ke ciki na rubuta littafi wani lokaci a su uku na farko Mus'ab bin Umair radiyallahu anhu da kuma wani malamin su Usama sunan sa Abdullahi Azzam rahimahullah da kuma Mulla Umar Amirul Mu'minin ka karanta tarihin su ga abu mamaki musamman shi na Mulla Umar kan wanda muke magana ga darasi da ke ciki maraya ya tashi bai da ko uba ya tashi a duniya wai ana ga sai an yi kaza shi ko karatun zamanin da muke ci bai yi ba kawai karatun addinin nan kawai ya zauna ya karatu kawai na musulunci dalilin gwagwarmayin da suka kafa gwamnatin musulunci zama kawai yake aka ba kamar complain ana refin mata ana zane da su a kasar afghanistan bayan mun yi jihadi mun kori roshiya ka san me za ku gaya wa allah in kun je gaban su ku muka yi wa da'a kai mulla umar kuka jagorance mu roshiya yanzu ana nan ana fyaɗe a kasar afghanistan bayan an roshiya an kai matsayin da ake kama mata da ƙarfi ana zina da su an kai matsayin da mutane gabanin gwamnati taliban a afghanistan suna kiran kansu allah ne dan adam ya ce shi allah ne makiyan taliban ke faɗan wannan magana Allah ke ake faɗa mutum ya tsaya ce shi Allah ne kuma haka ake yi in ka dauki matarka daga nan ba kai saka ji alƙalai ba sai an yi zina da kaman auje guda biyar ana zina da ita mutane da kyar ake daukan yaya ake gudu a Pakistan ana gaya mar kumfulan ka san me za ga Allah ya ce gaskiya a wannan hali mun je gaba ga Allah ba mu da hujja a wurin ya kira ɗaliban abokanansa mutum sha takwas a wurin aka ce an fara gwagwarmayar tabbatar da shari'ar musulunci 1994 suka gama by 1996 su goma sha takwas da ikon Allah sun yi controlling 90% na ƙasar Afghanistan suka yi implementing shari'a legal system wanda ba mai kokonto a zamanin an tabbatar duk duniya wallahi ba ƙasar da ke shari'ar musulunci ingantacciya irin ta Taliban mace bata isa da fita waje ba hijabi ba ba ta yi da fita ba niƙabi ba satellite da kake kallo a yau a ƙasar ba a yadda a kalle shi ba gemu baka isa saka aske ba wando ba isa saka taka ba doka ce ta musulunci in ka aske gemu za a ladafta ka in ka taka wando akwai doka akan ka za a maka ta'aziri na goma sha hudu wa kana yalbis wa huwa khalifatun ya kasance yana sanyawa alhali yana khalifa jubbata sufin riga ta suf riga kamar ta gashi ko ta fata marqu'atun wanda aka dinke wannan riga din babu ha adam sashin ta da fatan ake dinke ta gabaki daya rigar tasa sannan na goma sha biyar wa yatufu bil aswaq yana dawafi a cikin kasuwa ala atikihi ad-dirra akan kafadarsa akwai sanda yu'addibu bi hannasa iya ladabtar da mutane da ita shi yake layi yawo a kasuwa layi layi in kai fowa nan a kasuwanci a ladabta ka in ka cire ba a ladabta ta ladabta ka in ka zo sai da mara kyau a hukunta ka na goma sha shida wa idza marra bin bin nawa idan ya zo ya wuce ko da dan kwayen dibino a yashi akan hanya a matsayinsa na shugaban musulmai wa ghairihi ko wani dibino kamar lemo kwaɗe mai kyawu yaltaqidhu sai ya dauke shi ya ci dibinan ko ya sha lemon a'a wa yarmi bihi fi manazilin nas sai ya jefa inuwar da mutane ke zama ko wani bawan Allah zai zo ya sha aiki da shi shi bai bukata burin sai wa jama'a aiki ba shi ya ji daɗi ba yantafi'una bihin nas kawai dan mutane su amfana da wannan abu na goma sha bakwai wa kana fi amir rimadi ya kasance a shekarar toka wata shekara ce da aka yi tsananin yunwa wanda yunwa ke kai mutane cikin halin kakani kayi sai ake ce mata shekarar toka wato a gidanka a hura toka ma bala'i ne wasu jama'a sun kai level da suna iya cin toka a matsayin abinci a lokacin wannan shekara la akulu illa al-khubza wa zait al-khubz iya iya daukan biredi ko cincin ko kuli-kuli to amma a nan wurin al-khubz iya daukan busasshen tuwo bai cin abinci sai busasshen tuwo wa zait da dan mai hatta su wadda jilduhu har fatarsa ta zama baƙaƙƙirin haka ya zama baƙaƙƙirin saboda cin busasshen tuwo da kuma man gyaɗa wa yaqulu yana cewa bi isal wali tir da ni shugaba ana ni din in shabi'itu in shabi'itu idan na koshi wannan su jiya talakawa kuma suna cikin halin yunwa tir da ni idan na koshi suna cikin halin yunwa malam yace lillahi darruka ya umar malam yace ka sai Allah kai umar al'amarinka sai Allah mu ma haka muke faɗa al'amarinsa saiwa sai Allah safahatun mudhi'a min hayatihi shafuffuka masu haske na cikin rayuwarsa shafi shafi mai haske da zamu koya a rayuwarsa darussa da ke cikin rayuwarsa wanda malam zai karantar da mu taken farko ya ce a asaratu umar tattabe yanzu kai gurbin umar asirin umar kake bukata ka sani kai bawan Allah ya kawo wani take ne na tambaya zai kawo ma wata kissa da za ka fahimci me yasa yi wannan tambayar yanzu kai gurbin umar asirin umar kake so ka sani bawan Allah tuhume kanka fa qala talha ibn ubaidillah radiyallahu anhu talha ibn UbaidulLah Allah ya kara masa yadda yace kharaja umar laylatan fi sawadil layl umar ibn al-khattab ya fita a cikin wani dare cikin tsananin duhun dare fa dakhala baitan sai ya shiga wani gida shi talha bani ubaidillah iya cikin mutane goma da Allah ya ce yan aljanna ne tun suna duniya shi da ke bada labarin ya ce sai ya shiga wani gida su asbahatu lokacin da gari ya waye mini zahabtu ila zalikal bait sai na shiga wannan gidan da Umar ya je nace bari mu je tsegumi wato kenan abin da yake nufi da asaratu Umar tattabe din kenan yace sai in ce bari in je ga mai Umar ya a wannan gida yace da na shiga gidan fa idza ajuzun am ya maq'ada sai ga wata tsohuwa makahuwa tana zaune ba ta iya yin aikin katabus a zaune a wurin fakultu laha sai na ce ma balu hadha rajul ya atiki me yasa wannan mutumin ke zuwa wurin ki wani mutum ya zo a daren jiya ya shigo wajen ki wato shi amirul mu'minin Umar din kenan sai shi Talha ibn Ubaydillah ke tambaya wato wannan mutumin da ya zo bai ma ce shugaban mu ba bai ce shugaban mu sai ba sai ya ce mutumin da ya zo wajen ki me ya kawo shi fakala ta ce innahu ya ta'ahada ne muddata kaza wa kaza ya kasance yakan ziyarce ni bisa ga wani alkawari da ya ɗauka wa kansa tun tsawon lokacin kaza da kaza ya atini bima yuslihun yana kawo min abin da zai kyautata rayuwata na abinci da kansa zai kawo min abincin da zan ci da maganin da nake bukata sannan wa yukhriju anil adha idan kuma nayi kashi ko nayi harawa ko wani abinci sai ya ɗebe ya kwashe ya je ya zubar sai ya tafi abinsa kullum shine bai zuwa ya mun wannan aikin sai a dare shine shugaban musulman duk duniya shine yukhriju anni al-adha duk kazantar da na zubar kuma tun da ni makahuwa ce a zaune nake waje ɗaya bana iya katabu sai ya zo ya ɗebe yayi kiliyarin ya kawo min abinci sai tafi abinsa sai kuma gobe ya dawo to shine gaji ya shigo a dare din aikin da ya kawo shi kenan fa qultu fi nafsi sai talha ibn ya yace sai nace a raina ummu ummuka ya talha lalle uwarka na dab dabda tayi asaran ka kai talha a asaratu umar tattabe wato asirin umar gurbin umar kake so ka bi kana so ka san me yake aikatawa wato da ya je tambaya kamar tsegumi sai zargi kayansa shi yake shugabantar musulmai bai dauki nauyin wani cewa ga wani talaka a can ka rika zuwa kana yi wata baiwar Allah hidima can ba a'a da kansa yake zuwa ya ɗebi kashin ya zubar a waje shi yasa sai ga mutum wai a yau ya tsaya wai yana zagin wannan sahabbai wai ya tsaya yana la'antan su fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa aina nadhhabu bidhalik ya ayyuhal ahibba waɗannan bayan Allah wai kana kiran su da sharri a cikin al'umma yau muna kiran su da sharri a cikin al'umma waɗannan bayan Allah wai ka tsaya kana aibata su kai kana ga kai kai ne سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أعلم karanta ta tambayoyin sai a haƙura da shi wannan iya tambayan ina zai samu wannan littafi na tarihi da littafin an buga shi wasu an sai da shi kuma gaskiya ya kare tsawon lokaci sai dai wanda ke bukata ko wanda yake ga zai iya daukar nauyi ya buga don amfana da shi babin maftuhul la yana iya yi wanda kuma yake bukata ko a disket ya je printing a kwamfuta yana iya zuwa zan shi a disket da je ya rubuta insha Allah ta'ala اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته